بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم wabarakatu game da karatun da muke yi na fara'ili darussa biyu da sun ka gabata mun ƙare muƙaddima mun fara shiga cikin almasa'il na wannan ilimi mun ka fara da hukukul muta'alliqatu bi tarikatil da mun ka kare mun shiga asbabul irsi sannan shuruɗul irsi sannan mawani'ul irsi a arkanul irsi sannan mawani'ul irsi yanzu babin da ke bi ma wannan shine alwari suna minar rijal haka ne adiba littahin mine ne ya biyo bayan mawani ul'irt hmm? eh mine ne mawani mun kare alwari suna minar rijal haka ne alwari suna minar rijal alwari suna minar rijali nawa no. من الرجال عشرة بالإجمال بالإجمال و وخمسة عشر بالتفصيل وهم ال

to duk dai guda ne wa imnul imni wal abu wal jaddu sai wa wal shaƙiƙu sannan wal'aku bi abin wal aku li ummin sai mi ƙwamnu ƙarfin shaƙiƙin ƙwamnu ƙarfin ni abin na gama da wannan wazzauj wa maula an ni'ima wal ko aiwa ina hmm. wal akhu li abin amu a shaƙiƙu wal'ammu li'abin wamnu amin. shaƙiƙin wamnu amin li'abin والزوج والزوج ومولى مولى النعمة نعم eh? na mun من الرجال عشرة بالإجمال سوني لي سفانا وخمسة عشر بالتفصيل والنشيد التفصيل الإمن وإمنه والأب والجد وإن ألا والأخ الشقيق والأخ لأب تو نن ديتي والأخ سيطانا bai ambaci shakiki ba bai ambaci li'abbi ba bai am li'ummi an ka tauye uku kenan wal'ammu ko sai ce wa imnuhu ammu yana nuhin shakik bai ambaci ammu li'abin ba to sannan an samu hudu kenan sannan ibnu amin shaƙi shi ya ambata bai ambaci ibnu amin li'abin ba su ne cikon biyar nan da an ka ƙara bisa goma na sai satu na biyu kenan satu. من النساء من النساء سبعة سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل وهن الأم كو الأم wa mine ne hmm? waljaddatu min ibalil ummi waljaddatu min قبل الأب سي سي مين سي وين على والبنت والبنت والبنت سي wa bintul ibni wal ukhtu shaqiqa wal ukhtu li abin li abin wal ukhtu wa maulatun ni'ima na su ne su su goma idan an ka an ka yi bayani amma abinda shi mai littafi yake cewa guda bakwai ne don haka su ne majamu'at alwarisu na minar rijali satu minan nisa'i hamsatun wa ishirun hamsatun wa ishirun ويكون bidhalika majamu majamuu alwarisina min arrijali والنساء خمسة خمسة وعشرون خمسة وعشرون دعاك duk wanda ba a lissafa a nan ba daga cikin dangantaka to baya cikin masu gado gaba daya na sai wani babi kuma ke bi ma wannan ko kuma hasara da hausa to la'aza abin yana ta yi hakan to a yau mun shigo cikin lissafin mutane waɗanda adda haƙƙi ga su yi gado ga abin da ake gado to shi ne a ɓangaren maza akwai mutum goma sha biyar ɓangaren maza shi ne ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li abbi ɗan uwa li ummi ɗan uwa shaƙiƙi ne wanda kun ka haɗa uwa ɗai uba ɗai da mamaci ɗan uwa li abbi ne wanda sun ka haɗa uba kawai amma uwaye mata daban-daban ne sannan ɗan uwa li ummi shine wanda sun ka haɗa uwa amma ubanninsu daban-daban su ne ɗan uwa li ummi sannan akwai ammi shi ma akwai shaƙiƙi wato ƙanin baba kowan baba shi ne ammi to akwai wanda sun haɗa uwa ɗai uba ɗai da mutum wannan shi ne ake kira ammi shaƙiƙi akwai wanda sun ka haɗa uba kawai da baban mutum wannan shi ne ake kira ammi li'abbi to ba a mace ammi li'ummi ba don shi ba ya cikin magada to ammi shaƙiƙi da ammi li abi da ɗan ɗan ammi shaƙiƙi da kuma ɗan ɗan ammi li abi da kuma miji da maula an ni'ima wato wanda ya ɗiyauta bawa to idan bawan nan ya risa mai gado to mai gidansa wanda ya ɗiyauta shi yana da gado gari shi waɗannan su ne goma sha biyar ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li'abi ɗan uwa li'ummi ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan uwa li'abi don ɗan uwa li'ummi bai gado sannan ammi shaƙiƙi ammi li'abi ɗan ammi shaƙiƙi ɗan ammi li'abi sannan miji sannan almaula an ni'ima waɗannan su ne guda goma sha biyar cikin wato mazaje masu haƙƙin gado ga tarika sannan ya ce satu minan nisa masu gado daga cikin mata sab'un guda bakwai ne bil ijimal a takaice amman wa asharun bit tafsil yi an kai wato bayani za su kai goma su ne uwa da kakanniya wadda ta haihi uwa da kakanniya wadda ta haihi uba da ɗiya da ɗiyar ɗa da ƴar uwa shaƙiƙiya ƴar uwa li'abbiya ƴar uwa li'ummiya da mata mata aure da kuma maulatun ni'ima mata wadda take tana da bawa sai ta ɗiyauta shi to lokacin da bawan nan bai da magaji to sai a koma ma maulatu ɗinai sai ta zo ta yi gadonsa to duk wanda bai ciki waɗannan shine mun ka ce wa kunu bi zalika majamu'ul walisina min rijal wan nisa'i ishirun wato adadin masu gado a wajen dangantaka ko kuma wani asababu na irsu su ishirin da biyar ne duk wanda ba ambata ciki ba to ba ya cikin masu gado na'am to sai mini wani babu ya biyo wani na'am kaka namiji guda ɗaya ga gado eh kaka namiji ba guda ɗaya ka gado Eh. amma mace biyu na gado eh. aljaddu sahihu huwa allazi ya risu walakin jaddul fasidu la risu. kaka tantagariyan kaka shi ɗaya ka gado amma kaka يا ذا مفسر أشد هوسا الجد الفاسد إيه إيه فاسد إيه؟, إيه الجد الفاسد يا ذا مفسر أشد هوسا <laughs> إيه. إيه من الفساد إيه من الفساد لا لا لا فسد بالنسبة للإرث ولكن هو ليس فاسدا أيوة. معنويا أيوة. Eh, muna zo mu gane bambanci aljaddul fasid fasid a'a ah, ah, la sinun eh, eh, fasid min alfasad aiwa wato wato a wajen jaddu sahihu mun gano mun gano hausa tai tantagar yan kaka tantagaryen kaka wanda bai samu tangarda ba yauwa to amma kakan da ya samu tangarda bai gado wanda shi ya hausa ta yi eh? yauwa aljaddu sahihu huwa lazi lam da bainahu wa bainar mayiti unsa waljaddu fasid huwa allazi tawassada bainahu wa bainal mayyit unsa lidhalika abul abul ummi la yarisu abul ummi la yarisu li'annahu tawassada bainahu wa bainal mayyit al unsa wato kaka tantagaryan kaka shi ka gado wato tantagaryan kaka shi ne wanda mace bai shiga tsakani ne da mamaci ba amma kakan da ya samu tangarɗa bai gado shi ne kakan da ya samu tsanantuwa da mamaci ta hanyar mace don haka uban uwa bai gado ya samu tangarɗa saboda uwa ita a tsakani ne da jika ne haka ne ko to mace ce ya sadu da jika ta ta hanyar mace ya ta yi don haka ya samu tangar dan gado bai gado Mm.

eh kaka aljabdul fasid ra'ayi da su eh to shikenan tana da rabin dukiyarta tana da rabin dukiyar babanta sai a diba in akwai dangin baba mazaje babu to to ana iya a tausaya mata a ba ta farna wa raddan ta ritu بنص القرآن وترث الباقي بالرد عليها akwai babu raddi yana can ana iya bar mata duka amma ba ta canje duka ba sai dai da wani kuskuri ma farlan ta ci rabi farlan wanda allah shi ya bata da kai ne raddan an bayar mata sauran da ƙin tuwon buzu da wani ya ƙince shi gara in cince shi a aike shi ya so kaya sai kudi sun kabace to da ya dawo yana bida sai ya gane ya ce to ya kintuwa maimakon ya ce ya gane kudin da aka aike shi ya ce to tun da dai sun haɗi ko ban ƙince su ba wani zai ƙince su haka ne ko to da wani ya ƙince su gara shi ya ƙince su da wannan kuskurima shi yasa za ta yi ga da wani a ba wani dukiyar wanda bai da nasaba da ubanta to gara a ba ta abinta babu betamal ko akwai betamal ta hi cincinta da wani ya cince shi gara ta cince shi a yi buzu da na to mun gama da wannan babe ko adadul rijali nisa to mi eh an gama eh a'a gashi nan alwarisatu minan nisa'i sab'un bil ijmal wa asharun bit tafsil wa hunna albintu wa bintul ibni wal ukhtu shaqiqa wal لأب li abin wal النعمة wal zauja wa هاوسا؟ ده هاوسا؟ نعم تو تو مي ونن mun gama wannan mun fassara wannan da hausa ko sai ita wato masu gado daga cikin mata guda bakwai ne in an takaita amma yan kai bayani za su kai goma su ne ɗiya eh? eh albintu a wadan ko? oh al'ummu to shi kenan uwa ka gane ko? da kakanniya wajen uba da kakanniya wajen uwa yawa biyu kenan da ɗiya da ɗiyar ɗa biyar kenan da ƙyar uwa shaƙiƙiya shida da ƙyar uwa li'abiya bakwai kenan ko da ƙyar uwa li'ummiya yawa wal'ukutu lil'abi wal'ukutu na nike so in ce lil'ummi yawa sannan azaujatu wa maulatu ni'ima wato eh eh nan ah, wal ukutu li abin wal ukutu li ummin ne nike so in rubuta anan eh bari an gyara shi saboda masu rubutu wal ukutu. li ummin sannan wazzaujatu na to mun kare wannan to sai mine ne to nan waɗannan su ne ashabul hurul waɗanga su ne ashabul hurul waɗanga to akwai al'irsu yan ƙasimu ila ƙisimaini irsun bilfarli wa irsun bitta asibi sai a goge wannan sai mu ci gaba da wancan in akwai lokaci ya ba mu daman da a shari'a eh